Ɗan gudu maka me? Tashi mana. Alhaji. Faɗa me? Kai Dan Allah na Alhaji. Mu da Allah ba mu. Kai. Alhaji. <laughs> ne? A, ba a dona mana dona ko soma ku soma ku soma ina so ne Alhaji, daga kai ma kana ɗiba kana afawa. Ai ka so ne tuku ya ɗan tsaya kwana biyu dole sai ɗan abun nan ɗin nan. Ra mu haɗa maka ne ka san Allah kawo kasuwa Allah kawo kasuwa Allah kawo kasuwa wallahi dama kaga azumi ya gabato a kore ana ta sayan kayan eh to shine dama nake son kayan shayi wallahi kayan shayi ban da kayan shayi wallahi ba da ma za ka samu nawa kake so aka dan taimaka mun ne alhaji ban gane ba alhaji kayan shayi azumi ya zo don allah taimaka mu don allah a haka mu kayan a haɗa mun dai don allah alhaji ban da ban gane ba haɗa maka maya ga wata ƙato waya har kana cewa haɗa ma haɗa maka maya wallahi alhaji ka gani kuma ban da kuɗi ba ka da kuɗi ban da kuɗi alhaji kuma lafiyan galau wallahi ka gani ma amma kuma ka da kuɗi wallahi alhaji a renin wayo ne ma wannan abin naka renin wayo ne wannan abin mm, mm, mm. kai ga ungun haɗa maka ne tashi mana alhaji kada mai ne dan Allah dan Allah ku ne ce alhaji mu da Allah ka ba mu